يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 30 ga watan jima'a thani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da muhadara wacce muke gabatarwa mai taken wane ne musulmi wanda ya yadda ya kiyaye dokoki da allah maɗaukin sarki ya ɗora mishi wannan mai irin wannan tunani da irin wannan ƙuduri a zuciyar shi to shine musulmi ba wai musulmi na suna ko musulmi na gado ko musulmi na yin sallah kadai ba musulmin da ya yadda kowane irin doka allah maɗaukin sarki ya ɗora mai zai bi idan umarnin an ce ya yi ne zai aiwatar da wannan abin ko da ran shi bai so idan an hana shi yin abin ne zai hannu ko da ran shi na son ya wannan abin ɗin to wanda ya yadda zai wannan to shine musulmi to sai mai ƙarin bayani da cewa zai yi ma allah maɗaukin sarki irin wancan biyayyar ne a bisa umarnin da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai zo da shi a cikin alkur'ani da sunna a bisa fahimtan magabata na ƙwarai ma'ana annabi da sahabbai wanda ya da wannan ya ƙudurce wannan kuma ya aiki da wannan bayani shi ake cewa musulmi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya azarta mu mu zama daga cikin musulmi masu irin wannan siffa muna gabatar da wannan muhadara saboda taya ɗaya daga cikinmu murna na samun ƙaruwan aure da ta yi mai suna zainab adamu da angon abdulaziz adamu da fatan allah maɗaukin sarki ya zaunar da su lafiya ya sa wannan aure nasu albarka allah maɗaukin sarki muna roƙonka da sunayenka da siffofinka kai ne mai kowa mai komi ya allah ka hore ma wannan ango abin da zai iya ɗaukan ɗawainiyar matan nan nashi da shi ita kuma ka ba ta ikon biyayya a gidan miji allah maɗaukin sarki ka kaɗi dukkan fitina ka ba shi ɗan dama a tsakanin waɗannan bayi naka masu mutunci a idanun al'ummanka allah maɗaukin sarki ya samu dace mun ɗauko bayani na hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi ya bayyana mana wasu dokoki da ake son musulmi da ya ansa sunan musulunci ya kokarin kiyaye su to muna bin gabobin wannan hadisi ɗaya bayan ɗaya muna tattaunawa cewa musulmi baya kaza musulmi baya kaza musulmi baya kaza kenan wanda yake yin waɗancan abubuwa da muka riga muka zayyana su a karatukan da suka gabata to yana nuni kan cewa in musulmin ne to musuluncin nashi akwai gurɓata a ciki ko ma kwata-kwata dai ba musulmin ba ne ya yi amfani da sunan musulunci ne yana wa musulunci sojan gona to in ma haka ne to muna kiran shi da ya komo ya gyara imanin shi domin ya sami yardan allah maɗaukakin sarki a ci gaba da hadisin annabi ya ce wa kono ibadallahi ikhwana gaba ɗayanku ya jama'atul musulmin ku tattaro ku zama bayan allah 'yan uwan juna hadisi ya tabbata manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne shi musulmi a duk lokacin da ya arba da wani dan uwan shi musulmi to yana mai kallon dan uwa ne wanda yake da dangantaka sama da dangantakan jini da shi la yazlumuhu musulmi baya zaluntan dan uwan shi musulmi saboda yana mai kallon dan uwa wala ya zuluhu musulmi bai taɓar da dan uwan shi musulmi akan duk abin da ya yi sai dai gabatar mai da kalmomin nasiha ya jawo shi a jika domin ya ɗora shi akan turba ta tsira wala ya musulmi baya ƙaryata musulmi in yi magana sannan musulmi bi ma musulmi dan uwan shi ƙarya yayin ba shi labari wala ya haƙƙiruhu musulmi bi tozartar da ya ƙasƙantar da ya wulaƙantar da ɗan uwan shi musulmi musulmi bi ma ɗan uwan shi wannan idan aka ce wance yar uwarki ce musulma ba za ki zalunce ta a fuskan dukiyarta a fuskan wani haƙƙi nata ko menene zai iya taɓa mutuncinta ba za ki yi ba ba za ki faɗi wani kalma ko ki wani aiki da zai ƙasƙantar da musulma 'yar uwarki ba sannan ba za ki mata karya ba ta ba ki ce ta yi ba ta faɗi ba ki ce ta faɗa ko ta magana ki kalli tsaban idan ta ki ce wance ƙarya ke, kai ke makaryaciya ce musulma ba za a taɓa samunta da wannan ɗabi'a ba sannan ba za ki kaskanta al'amarin musulma yar uwarki ba A yi magana ki ce wance A Allah ya kiyaye ai in dai wance ce kurba magananta wance to zattacciya wulaƙantacciya? a gaban idanta da bayan idanta ba za ki mata haka ba wanda ya kiyaye waɗannan dokoki to shi yake ce ma musulmi mala ya ce haza ma'akhuzun min qawlihi azza wa wannan dokoki an ciro irinsu a cikin faɗin allah maɗaukin sarki da yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum lalle su muminai yan uwan juna ne saboda haka ku yi ƙoƙarin inganta wannan yan uwan takan taku duk abin da zai kawo tangarɗa na zamantakewa kyakkyawa tsakanin musulmi da ɗan uwan shi to allah maɗaukin sarki yana yin umarni da cewa a gyara wannan shi sa idan ki kika rika jin cewa ba za ki hudda da wata 'yar uwanki mu'umina musulma ba to akwai alaman tambaya dangane da da'awar imaninki in wancan na jin haka waɗancan suna jin haka ko nan kuna jin haka to gabaɗin musuluncin naku akwai mishkila domin allah madaukin sarki ya ce su mumine 'yan uwan juna ne kasantuwan 'yan uwantaka tsakaninku ba zai hana zaman yau da kullum a iya samun ɗan rashin jituwa nan da can ba to idan abin rashin fahimta ɗin ya faru to sai allah maɗaukin sarki ya ce ku zauna ku sulhunta kanku domin wannan yan uwantaka naku ya ci gaba fa'iza kanal mu'minu na ihwatan male ce to in ya tabbata a irin waɗannan nassoshi da suka zo cikin Kur'ani da sunna da ke tabbatar da cewa mumini su 'yan uwan juna ne to umiru fima bainahum bima yujibu ta'aluful quluba washtima'aha to kenan Allah madaukin sarki da manzon shi sun ba da umarni mai ƙarfi gani da duk abin da zai samar da haɗuwan kai da curewa waje ɗaya haɗi da ƙaunan juna da baiwa juna uzuri a kowane ɓangare na rayuwa wani wanhu amma na fara sannan kuma sai aka hana muminai su yi duk abin da zai haifar musu da ƙin juna da gudun juna da kyaman juna da jin haushin juna wanda zuciya za ta ji ba ta son yar uwanta wance wakti lafaha kuma har saɓani ya shiga tsakanin mumine yan uwa to lalle ƙur'ani da sunna sun hana wannan wa min zalika to muddin dai akwai imanin a cikin zuciya da gaske to imanin zai kori duk wani abin da zai haifar da abin da shari'a ba ta son ta faru a tsakankanin masu imani allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa aidan har ila yau dai fa innal aha min sha'anihi an yusila ila akhihi naf'a ce domin shi ɗan uwa da yanzu allah maɗaukin sarki ya riga ya ƙulla 'yan uwantaka tsakanin mu muminai gaba ɗayanmu to fa yana daga cikin sha'anin ɗan uwa dangane da ɗan uwan nashi shine ya bi hanyoyin da duk zai bi wajen ya ga ɗan uwan shi ya samu amfani na kusa ko na nesa yana daga cikin yan uwantakan da annabi ya kulla tsakanin almuhajirun da al'ansar bai taba ganin shi ba ba su taba haɗuwa ba kuma ba zaman kasuwanci ba bai tunanin zai samu wani riba sannan zama ce ta dindindin ba zo yau gobe ka tafi in samu sauki ba al'ansar suka marabci muhajirun a garuruwansu suka mai da su 'yan uwansu suka ɗauke su 'yan uwa ɗaya uba ɗaya 'yan gari ɗaya tare da bambancin yarensu tare da bambancin abubuwan da suka saba da shi suka raba gidajensu biyu suka ba 'yan uwansu rabi suka raba rumfan kasuwa suka ba 'yan uwansu rabi suka raba jali suka mika ma 'yan uwansu rabi suka raba gonaki suka ba 'yan uwansu rabi suka ɗebi matansu suka ba su suka ɗebi komi suka ba su ana zaune inda lansari zai ga wani abu yana so nashi ne to ya yadda ya fizge wannan abin ya ba ɗan uwan shi muhajir saboda shi ya amfana sakamakon wancan yan uwantaka da allah maɗaukin sarki ya ƙulla tsakaninsu shi ne ke cewa fa innal aha min sha'anihi an yusila ila na naf'a Ɗan uwa kullum ƙoƙari yake ya samar da amfani ga ɗan uwan shi wa ya kuffa anhu darar sannan kuma ya ƙoƙarin kame cutarwa ba zai taba bari hannun shi ya cutar da ɗan uwan shi ko bakin shi ya cutar da ɗan'uwanshi uwan shi ko wani aiki na shi ya sababar da cutuwa ga ɗan uwan shi ba ومن أعظم الضر ji ba كفه al الأخ muslim mafi girman cutar wanda ake fatan musulmi ya kokarin tsarewa ga ɗan uwanshi musulmi a zulmu ya tabbatar bai zalunci ɗan'uwanshi shi ba ta kowane irin fuskan zalunci wa haza la yahtassu bil muslimi al'amarin kamewa daga zalunci ba musulmi kaɗai ba duk wani ɗan adam to bai halatta a matsayin ki na musulma ki duk abin da zai zama zalunci ne gare ta ba ko gare shi ko gare su bal huwa muharramun fi haƙƙi kulli ahadin wannan zalunci shari'ar musulunci ta haramta kar mutum ya kuskure ya zalunci kowane ɗan adam kowace dabba kowane tsuntsu duk wani wanda allah maɗaukin sarki ya ɗora ki a kai to kada ki da ke amfani da daman da kike da wajen ki zalunce su wa qad baƙal kalama an zulmi mustawfa inda zikira hadisi abi zarri bayani dalla dalla ya gudana lokacin da aka yi bayani dangane da hadithin nan na abu zarri al gifari hadisi kudisi shine al-ilahi hadisin da allah maɗaukin sarki da kanshi ne ya zance da manzan allah inda ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramta zulma ala nafsi ni dinnan na haramta zalunci a karan kaina waje altuhu bainakum muharraman sai kuma na sanya zalunci a tsakaninku ya zama haramun ne falata zalamu saboda haka karku zalunci kakki zalunci ƙawarki karki zalunci yarki karki zalunci kishiyarki karki zalunci makociyarki abokiyar cinikinki yar ajinku mijinki iyayenki duk wani wanda za ki iya zaluntar shi qur'ani ya ce karki zalunce shi hadisin manzon allah ya ce karki zalunce shi abin da ake so gare ki shine ke ma kowa adalci shi yasa idan aka je lahira takenta na farko shine la zulmal yauma yau dai babu zalunci allah ya sa mu dace wa min zalika har ila yana daga cikin haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi khizlanul muslimi li akhihi kada musulmi ya sake ya tozartar da musulmi ɗan uwan shi fa innal mu'mina ma'murun an yansura akhahu idan kika sami yar uwanki tana cikin wani halin damuwa to an umarce ki ki tsayuwa irin ta daka sai kin fidda ita daga cikin wannan halin damuwa kar ki kaura kai ki wuce ki kyale take ce ita ta jiwo waye sa ta je kai kanta cikin wannan bala'i misali kin ga yan uwa sun fada babur kuma za ki ki taimaka musu su samu lafiya ko ki kaura su daga wannan waje dole ki tsaya mutum ya kada motan shi ya wuce bar sa cikin halin matsala to to zartar da dan uwa mai musulmi yar uwarki za ta aurar da yarta kina da yadda za ki taimaka mata a yi abin cikin rufin asiri ki ƙi wannan yana daga cikin tozartarwa yar uwarki ta rasa abin da za ta ci kina da abin da za ki taimaka mata ta samu abin da za ta ci kiri kiri ki ƙi kin tozartar da ita jalinta ya kare za ki iya taimaka mata jalin nan ya taso kiki kin tozartar da ita kina da ilimin da take da bukatan ki taimaka mata ta san abin da za ta samu na ilimi sai ki ki wannan kin tozartar da ita duk abin da musulmi zai bukata a wajen ki kina da yadda za ki iya mai ki ki mai da gangar to wannan tozartar da dan uwa ne musulmi annabi ya hana kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka a lokacin da yake azzalimi yake zaluntan wasu ko a lokacin da yake halin da shi ake zaluntan shi qalu ya rasu lalla sai sabe suka ce ya manzan Allah ansurhu mazluman zan dai iya taimakon shi a lokacin da ake zaluntan shi fa kaifa ansuruhu zaliman to ta yaya zan iya taimakon shi alhali kuma yana zalunci in an cuce shi an kware shi an mai danniya da sama da faɗi to zan iya taimaka mai wajen ya an so haƙƙin shi to amma in ya zama a shi ne ya wancan mugun abin to kuma ya zan taimake shi akan zalunci qala sai annabi ce tamnuhu an zulmi ka hana shi wannan zalunci fa zalika nasruhu iyyahu fa zalika nasruka iyyahu annabi ya ce wannan shine taimakon da za ka yi mai ka riƙe hannun shi ka hana shi wannan zalunci ka taimake shi wannan hadisi al-imam al-bukhari ne ya ruwaito shi idan kuka lura da wannan hadisi da kyau duk halin da kika tsitar da yar uwanki musulma ba za ki taɓa barinta a ciki ba idan kika ga yar uwarki ta zauna tana gulma to kar ki yadda ki zauna ki sauraro wannan gulman sai ki mata wa'azi ki ce ta bari kin taimake ta baki tozarta ta ba in ta ki ta dena sai qur'ani ya ce kakki zauna wannan gulman tare da ita ki tashi ki gaba shine fala taqa'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairihi ki sake ki zauna tare da ita tana gulma har sai ta canza wani hiran da take kuma ki mata nasiha wance gulma haramun ne shari'a ta hana gulma an jabir bin abdullah عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جابر أن عبد الله يتشي من زن الله يتشي ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما باب مسلمي da zai tozartar da wani ɗan uwan shi musulmi fi maudu'in tuntahaku fihi hurmatuhu a fagen da ake tozarta musulmi ake keta alfarman shi ake wulakanta shi kina da yadda za ki iya fidda shi daga wannan hali na tozarci da wulaƙanci da ake mashi wayin taqasu fihi min irdihi ake tozarta mutuncin shi ake mai abin da ya saba ma ƙa'ida illa khazzalahu Allahu fi mawti'in fi mawtinin yuhibbu fihi nusrata face sai Allah madaukin sarki ya tozarta wannan musulmin da ya ga ana wulakanta ɗan uwan shi musulmi bai kai mai agaji ba a fagen da zai nemi agaji kuma ba wanda zai agaza mashi mun gano wannan da kyau ku a yau za a waye gari musulmi za a zalunce shi a kama shi a je a rufe shi bai ci ba bai sha ba ga 'yan uwa musulmi masu mukami masu fada a ji za su yi su faɗi don a sassauta don a kyale sai su ƙi to waɗannan a ran tashin alkiyama sai allah maɗaukin sarki ya tozarta su a lokacin da za su buƙaci a taimaka masu allah ba zai taimake su ba in kun kalli wannan shine halin da musulmi suke ciki a ƙasan nan yanzu a yau wai in jifa ya wuce kanka kan kowa ma ya fada to kuma in jifa ya fada kan wani baka je mai jaje ka taimaka mai dan jifa na gaba kai ya zo ba ƙarshen ta jifa na gaba kanka zai faru don kowa na ganin me ke faruwa wa ma mimri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min irdihi babu wani musulmi wanda zai tsayiwa irin ta daka ya taimaka ma wani ɗan uwan shi musulmi a inda musulmin nan ake taɓa mutuncin shi ake wulaƙanta shi ake zaluntan shi wa haku fihi min hurmatihi ake dumu-dumu da alfarman wannan musulmi ake wulaƙanta shi illa nasarahu Allah fi mawdu'in yuhibbu fihi nasaratahu face Allah madaukin sarki ya taimaka ma wannan musulmi idan ya samu kanshi a fagen da shi ma yake da bukatan taimako Allah ka taimake mu lokacin da muke bukatan taimako an abi umama bin sahalin an abihi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man udhilla indahu mu'minun duk wanda aka wulaƙanta aka tozarta aka ƙasƙantar da mumini a wajen shi a gaban shi a inda yake da ta yi falam yansuruhu sai bai taimake shi ba wa huwa yaqdiru ala an yansurahu kuma yana da dama da ikon da zai taimaka mai din zallahu Allahu ala ru'usul khala'iq yawmal qiyama Allah madaukin sarki zai tozarta wannan musulmi gaban farfajiyin kiyama a sanda Allah zai tado da mutane na farko da na ƙarshe Allah zai ɗaga wannan mutumin da ke da ikon ya taimaka ma mumini bai taimaka mai ba Allah maɗaukin sarki ya wulaƙanta shi sannan a jefa shi gidan wahala Allah ya kiyaye an imran bin husainin an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala imran dan husain Allah ya ƙara mashi yarda ya ce annabi ya ce man nasara akhahu bil gaibi duk wanda ya taimaki dan uwan shi a boye a bayan idan shi an zauna ana gulman wanci ana zagin wane sai kika tsayi wajen kare mutuncinsu kika ce a'a a kalli ayyukan alkhairunsu a kalli mutuncinsu a kalli kwazonsu in ya tabbata ma abin da kuke faɗin tabbas sun yi to ai ku ba wakilan allah bane a kansu ku yi masu addu'a allah maɗaukin sarki ya shiryar da su wannan taimakon ɗan uwa ne a bayan idan shi wa huwa yastati'u nasarahu kuma yana da ikon da zai taimake shi din ya taimake shi a wannan yanayi nasarahu Allahu fi duniya wal akhirah duk wanda wannan Allah maɗaukin sarki zai taimaka mai duniya da lahira kenan in ke ce kika ga zama azzalimai da kike zaluntan wani ko ta hanyar aiki ko magana allah maɗaukin sarki zai wulakanta rayuwanki duniya da lahira abin da kika ta samu gaba kina so a duniya allah zai hana ki abin da kike nema a lahira allah zai hana ki shi yasa taimakon musulmi na buɗe ma ɗan uwan shi musulmi daman samun ɗaukaka a ko'ina shi yasa duk wacce ta san ta taɓa cutar da wata musulma taimar maza ta tuba a yanzu duk wacce ta san ana cutar da musulma tana da yadda za ta kare wannan cutar ba ta yi ba ta tuba ta yi ƙoƙarin karewa daga yanzu ku waiga ku kalli rayuwanku da ya gabata kuna ganin abubuwa na kunci da damuwa suna ta taso maku kuna neman taimako a wajen allah kuna ta addu'o'i kun ji shiru wallahi koma ku binciki kanku ta ku da kanku ne kuka yi kanku shigo shigo ba zarfi ku da kanku ne kuka samun ma kanku wannan bala'in da kuka rasa yadda za ku yi da shi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ومن ذلك zalika المسلم muslimi yana daga cikin tozarta musulmi da wulakanta musulmi a waye gari musulmi ya yi maɗan uwan musulmi ƙarya fala ya hillu lahu an yi haddithahu fa ya bai halatta musulmi ya zauna yana ba ɗan uwan musulmi labari alhali ashe labarin da yake faɗi ƙarya ba ne iri-iri ki zauna kina magana da musulma 'yar uwarki ta sakankance ta amince da duk abin da kike faɗi mata gaskiya ne ashe ƙoƙariya ne kike mata to wannan yana daga cikin tozarta ɗan uwa musulmi bal la yuhaddithuhu illa sidikan bai halatta musulmi ya ba ɗan uwan shi musulmi labarin komi ba sai gaskiya duk abin da aka tambaye ki faɗi gaskiya ko da kishiyarki ne kun yi kokawa ta ka da ki in kika je zaki ba da labari ki faɗi gaskiya mun gano wannan da kyau ko karki ce wannan mutuniyar banzan kake wannan ko da mutuniyar banza ce in kika faɗi mutuniyar banza ce a bayan idan ta kin yi giba za a rubuta maki mugun zunubin da siya zo maki kai duniya da lahira in kin je sai ki ce wancan makarancin alkur'ani ce mai ƙoƙarin azumin na filfili ce tana tashi cikin dare ta yi sallah mutum ya kirki ce to amma dai akwai matsala tsakanin da ita wanda ba zan faɗi ba kun gano wannan da kyau ko karki sake ki mata karya domin ita wancan kika faɗi magana bayan irin ta ya zama giba wannan da kike bada labari in kika yi karya gare ta kuma kin yi mata karya bai halatta ba shi musulmi har kullum ana saita shi ne ya zama mutumin kirki yadda zai rayu lafiya lo da kowa wa fi musnad imami ahmad ya zo a cikin musnad na imamu ahmad anin nawas bin sam'an anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga annawas dan sam'an daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace kaburat hiyanatan an a akhaka hadithan wa huwa laka musaddiqun wa anta bihi kadhib yace ha'inci ya girmama ha'inci ya haɓaka ka zauna kana ba ɗan uwanka labari ya sakankance da labarin da kake ba shi gaskiya ne alhali kai ƙoƙariya kake mashi wannan ha'inci tir da shi duk wacce ta san akwai kalman ƙarya a bakinta temar maza ta goge shi yanzu yanzu nan kar ki je lahira allah madaukin sarki ya tashe ki cikin daban ha'inai ki taya cikin daban annamimai cikin daban magulmata wallahi ki hankali da rayuwanki Allah ya sawwaka wa min zalika ihtiqarul muslimu li akhihi musulmi yana daga ciki abin da aka hana musulmi ya maɗan uwan shi musulmi shine karya ƙasƙanta ya tozarta ya wulaƙanta daraja da mutuncin ɗan uwan shi musulmi wa huwa nashiwun anil kibiri abin da ke haifar da hunci Allah ya kiyaye waye ta to wannan girman kai ke haifar da shi kama ƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce alkiburu batarul haq girman kai shine ƙin gaskiya a faɗi maki gaskiya ki ƙiyarda kun gane wannan yana daga cikin abin da ake ce ma alkiburu wa gamtun nasi da kuma raina mutane allah madaukin sarki ya mutane baiwa ku ce ku ba ku yi da wannan baiwan ba ga yadda kuke so wannan shine alkibiru. wannan hadisi kharrajahu muslimun min hadis ibn mas'udin wa kharrajahu al-imam ahmad wa al-imam ahmad wa fi lahu al-kibru safa wal haq a wani ruwa ce girman kai shine watsi da gaskiya wasdira'un nas da ɗaukan mutane ba komi ba da yin masu izgilanci da al'amarin su al'amarin shirme ne wa fi ruwayatin a wani ruwaya ce ghamsun nas wa fi ruwayatin ziyadatun fala yarahum shay'a shine wani mutu ya dauka wayas wannan bai daukan su a matsayin matsala waɗannan ba matsalan mu ba ne waɗannan kuma har ma wasu mutane ne su ana maganar mutane kwa kawo waɗannan tozartattu ƙarshen halitta to wannan shine alkiburu duk wanda ya zama yana da wannan ɗabi'a ya shiga uku wa ghamtun nas yace at-tanu alaihim shine suka duk in ya zauna habaici in ya zauna zagi in ya zauna naƙasa mutunci da darajansu wannan shine ramton nas musulmi baya haka wasdira'uhum da kuma ƙoƙarin izgilanci gare su da nuna ba su sani ba ba su iya ba ba su kai ba qala Allahu azza wa jalla Allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'mine la yaskhar min ƙaumin. kada wasu mutane su kuskura su izgilanci da wasu mutanen a an ya kuno khairan min hom allah ya ce mai yiwa su waɗanda ake mai izgilancin ma sun fi masu masu izgilancin alkhairin wala nisa'un min nisa'in kada mata isu isu su sake su yi ma 'yan uwansu izgilanci a sa'an ya kunna hairan min honna mai yiwa su waɗanda suke yin izgilancin waɗanda ake ma izgilancin ma sun fi alkhairi a wajen Allah idan kina da alheri a nan gidan duniya shirme ne idan a wajen Allah baki da alkhairi in kina da alkhairi a wajen Allah don mutane a nan gidan duniya sun ɗauke ki shirme ba komi asali shine Allah maɗaukin sarki ya ɗauke ki cewa ke ta gari ce shi sa karki sake ki wulakanta wasu in kika guskura kika wulakanta sai allah maɗaukin sarki ya mai da keke ɗin ba bakin komi kike ba in allah ya ga dama wannan ba bakin komin ba sai ya bi ki har zara'anki shi yasa kar ki saki musulmi na da kima musulmi na da mutunci musulmi allah maɗaukin sarki ya tsare mashi martaban shi to tsare mashi sai allah ya tsare maki naki shine sai ke cewa fal mutakabbir yanzuru ila nafsihi bi ainil kamal shi mai girman kai kullum yana kallon kanshi shi ya cika bena na ƙasa shi fa ya cancanta shi ƙwararre ne shi fa ya iya to duk wanda yake da irin wannan tunani a karan kanshi wannan shi ne mai girman kai wa ila ghairihi bi ainin naqasi kuma yana ganin wani da ba shi ba da cewa wani bai kai ya komo na ƙasashe ne bai iya ba wake mamman ganin shi fa karahum sai ya rika kaskantar da al'amuran mutane wa yizdarihim sannan yana ɗaukansu ba komi ba wala ya rahum ahalan bai ɗaukan sun cancanci yin komi sai shi li an ya koma bi him ballantana ya tsayi wajen kiyaye haƙoƙinsu da mutuncinsu da abin da Allah ya ɗora mai ya kiyaye masu wa Allah ya ƙabila min ahadin humul haq kuma inda ɗaya daga cikinsu zai buɗe baki ya faɗi gaskiya zai ga ai su din nan ba su isa su gaya mu mutum irin shi gaskiya ya ɗauka ba idza awradahu alaihi duk sanda gaskiyan ta zo daga wajensu ɗauka zai su waɗannan danƙen 'yan baya ga dangi ƙarshen halittar ne za su faɗi gaskiya ya ɗauka kamar dai in ya gano da kanshi ya ɗauka amma su dai ba su isa ba wannan yana daga abin da ke nuna cewa mutum na da girman kai kuma duk sanda girman kai ya hau bawa to bawa ya shiga uku ya lalace allah ya kiyaye wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau yi a cikin wannan hadithi annabi ya ce attaqwa hahuna tsoron Allah a nan yake yashiru ila sadarihi talata marratin so uku manzan Allah ya nuna zuciya cewa tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake tsoron Allah a nan yake fihi isharatun ila anna akramul halka inda wannan yana nune zuwa ga cewa kun ga bawon da ya fi kowanne mutunci da ɗaukaka buwaya da kima a wajen allah bittakawa yana samun wannan mukami ne ta hanyar takawa farubba man ya haƙirhun nasu li da yawa akan samu mutanen da ake tozata su ake wulakanta su saboda su mutane ne talakawa mutane ne masu rauni wanda ba su rike da wani mukami ba su da wani ilimi mai yawa wa qillati hazzihi min duniya kuma bai da rabo mai yawa a nan rayuwar duniya wa huwa a'zamu qadaran inda Allah ta'ala sai a waye gari irin wannan mutum ya fi kowa buwaya da ɗaukakan daraja a wajen Allah mimma lahu qadarun fi duniya sama da wanda ake ganin kawai aiwanu su ne manya a garin nan fa nasa inna ma ya yatafawatuna bi hasabi taqwa mutane suna samun fifiko da fice ne a tsakankaninsu isu isu gwargwadon irin takawan da suke da shi kama kala Allah ta'ala kama yadda Allah madaukin sarki ce inna akramakum a atqakum wanda ya fi ku girma da daraja a wajen Allah shine wanda ya fi ku jin tsoron shi wasu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man akramun nas an tambayi annabi cewa waye fi kowa girma waye bi kowa daraja waye bi kowa ɗaukaka cikin mutane ƙala sai annabi ya ce a taƙahum lillahi azza wa jalla shine wanda ya fi su tsoron allah wannan shi ya fi kowa a wajen allah wa fi hadisin akhar a wani hadisi annabi ya ce alkaramu a taƙawa karamci ɗaukaka buwaya kima matsayi to shine tsoron allah wa taƙawa asluha fil ƙalbi ita ta kawa asalinta a zuciya take in akwai ta a zuciya sai ta fito baki baki ba zai karya ba baki ba zai gulma ba baki ba zai annanimanci ba baki ba zai duk abin da aka hana ba kasantuwa akwai imani a zuciyar takawan nan sai ta fito a cikin jiki sai ka ga wanda ke da kawa ba zai sa tufafin da shari'a ta hana ba zai sa tufafin da shari'a ta yarda da shi zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza zai bar kaza zai bar kaza muddin da takawa mutum ba zai je inda aka hana shi ba ki lura da kyau a matsayin ki na matan aure da mijinki zai ce je ki waje kaza kina karawa ki je wajen da ba a ce ba ba ki da takawa in kina takawa a ganin idanki a ganin idan miji da bayan idan miji zaki kiyaye dokan da aka sa maki amma a gaban shi zaki kiyaye a bayan idan shi ba zaki kiyaye ba baki da takawa ranar lahira zaki raina kanki dan sai Allah ya tona maki asiri a gaban shi yasa bai kamata ahalus sunna suna irin wannan ha'incin ba duk wani abin da kika san an hana ki hana kawai saboda takawa shi zai rika gadin ki ba wai kina yin abu na ganin ido ba in kina yin abu dan an sa maki ido to ke ba mutum ne kirki ba ne kuma wallahi alazim sai Allah madaukin sarki ya tozarta ki kafin ki mutu Allah ya kiyaye kama kala ta'ala wannan ya tabbata kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب duk wanda yake kiyaye da girmama dokokin Allah da wajeje masu daraja da mutunci na musulunci to wannan alama daga cikin alamu sun tabbata gare shi na cewa yana da takawa a cikin zuciyar shi wa qarasa baka dhikru hadha al ma'ana fil kalam ala hadisi abi dhar al ilahi hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin cewa Allah maraukin sarki ya magana da shi kamar yadda Abu Dharr ya ruwaito Allah yake cewa law anna awwalakum wa akhirakum da a ce na farkonku da na ku wa insakum wa jinnakum kuma mutanenku da aljanunku kanu ala atka kalbi rajulin wahidin za su zama zuciyarsu na cike da takawa kamar takawan mutum ɗaya kamar kawon mala'ika jibrilu kamar ta kawon manzan allah a ce duk mutanen duniya mutane da aljinu za su zama haka ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba zai kara ma mulkin allah da komi ba ma'ana ke ne za ki ci moriyan abin da ake ce maki ki din a nan gidan duniya ki samu sauƙin rayuwa a lahira kuma allah madaukin sarki ya girmama ki a aljanna wa idza kana aslu taqwa fil qulub in ya zama kenan in kun fahimci bayanan nan da kyau ya tabbata cewa asalin inda takawa yake lalle zuciya ce to fala yattali wa ahadun ala haqiqatiha illallah ba wanda zai iya leƙawa ya hango takawar mutum sai Allah mun ga kin sa hijabi kin sa niqabi kin sa safa kina tafiya a natse za mu shaidan ke musulma ne mai bin dokokin Allah amma ke kina da taƙawa ba mu sani ba amma ga ki da siffofin masu taƙawa. mun gano wannan da kyau ko amma takawa Allah shi ya sani kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ce inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah madaukin sarki baya kallon suran jikinku fara ce ke baka ce ke rawaya rawaya ce me ke Allah ba wanda yake kallo ba wa amwalikum ba Allah yana kallon dukiya ne wance eh mai kuɗi ce mahaifinta mai kuɗi ne mijinta mai kuɗi ne ba ruwan Allah da wannan walakin yanzuru ila qulubikum Allah yana kallon zuciyoyinku ne me kuka kulle a ciki wa a'malikum da kuma ayyukan da kuke aikatawa shin Allah ne sa ku aikin ko kuka sa kanku shin danwa kuke aikin wannan Allah shi yake kallo kuma zai muku sakamako akan haka wa hina izin to a daidai wannan lokaci faqad yakuna kathirun mimman lahu watan hasana za a iya samun da yawa daga cikin mutane waɗanda suke da sura a ganin ido sura ce kyakkyawa au malun ko kuma tarin dukiya au jahun ko suke da daraja da mutunci da mukami da sarauta au riyasatun fi duniya ko suke da mulki da suke jagoranci a bayan ƙasa kalbuhu khiraban min taqwa zuciyar shi gaba ɗaya babu takawa ko miskal zarratin in ma akwai to ya rusa ta waya kunu man laysa lahu min zalika sai a samu wanda bai da waɗancan darajoji da mukamin gaba ɗaya kalbuhu mamlu'an minat takawa sai a waye gari zuciyan shi shi take dam da takawa kun gano wannan da kyau ku? zai iya yiwa wanda kuke ganin da daraja da mutunci da ɗaukaka to kuma shi wannan ma bai da takawa tsakanin shi da mahadacin shi wanda ake ganin shi ba kowa yake ba kuma sai ya zama shine mai takawar anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ala ukhbirukum bi ahlil janna shin bana ba ku labarin yan aljanna ba annabi ya ce kullu da'ifin mustad'afun dukkanin wani mai rauni mutada'afin wanda ake ɗaukan shi ba bakin komi ba ake ƙara raunata shi ake ƙara murƙushe shi ake ƙara danne shi lau aka sama alallahi la'abar rahu irinsu da za su yi rantsuwa game da allah sai allah ya kubatar da su da za a hada hadari ma ɗinɗiki ana ta walƙiya za a fara ruwa ya ce ba za a yi ruwan ba don kai ka fara rantsuwan nan sai allah maɗaukin sarki ya hana ruwan sauka matsayin shi ya kai a wajen allah rani fatau cikin bazara in ya ce za a yi ruwa ya rantsuwa akan haka don allah ya kubatar da shi don kai ka fara sai a haɗa hadarin a yi don allah ya kubatar da shi saboda matsayin shi a wajen allah ya kai ala ukhbirukum bi ahlin nar annabi ya ce shin ba na baku labarin yan wuta ba sai ce kullu utullin hawadin mustakbirin dukkanin wani kangararre mai kakaci da korototo da cika baki mai ɗankarin girman kai da jiji da kai da nuna isa wannan su ne 'yan wuta wa fi sahihaini hadith ya zo cikin bukhari da muslimi an abi horera anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala nabi rahama ya ce ta hajjatul jannat wannan aljanna da wuta sun zauna sun yi gwaran dalili kowa ya kawo hujja faƙalatin naru cikin tattaunawan da aka yi wuta ta ce uthirtu bil mutakabbirina ni an keɓe ni za a zuba masu girman kai a ciki wal mutajabbirina da waɗanda ke jiji da kai da nuna isa da ƙimimi da ƙima da gas dangane dokokin allah manyan gari masu mukami a gari mawadatan gari waɗanda suke girman kai suka nuna isa da tunƙaho da toroko to su ne za a kai su a lallasa su a wuta wa qalat jannatu ita ko aljanna sai ta ce la yadkhuluni illa du'afa'un nas ba waɗanda za su shige ni sai talakawa rauna na daga cikin mutane wa saqatuhum da waɗanda ake ɗaukan su ba kowa ba waɗanda ba a ganin su da mutunci waɗanda ake ganin su su ɗin nan kai rabu da su dai kawai to su ne za su shige ta faƙalar lahu sai allah ya ce ma aljanna anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi aiki dama aljanna ta jin ƙaita ce wanda na tattale ki saboda in ni'imtar da bayina wa linnari sai allah ya ce ma wuta anti azabi ke kuma azaba ta ce u'adhibu biki man asha'u min ibadi wanda na tattale ki domin in casa in kola in azabtar da waɗanda na so na ga dama daga cikin bayina shi sa yake yar uwa kin ji waɗannan hadisai masu tarin yawa tsakanin ki da allah ciki wani gaba kike kina ɓangaren waɗanda suke masu girman kai ne to kin ji inda za ki shiga kina jiji da kai kin ji makomanki ke kina ganin isasshiya ce kin ji makomanki ni kamar ni a ce zai man kaza ai billahi lazi ni ba zan ɗauki wannan ba ai kaza ai kaza ai kaza kina ji a ranki ke isasshiya ce saboda kina takama da wani abun abun nan ko menene to kin ji makoman ire-iren ki kin zaɓi ki zauna tare da su a wuta Allah ki hankali ki canza ki zama baiwar Allah ai ta taka ki ai ta kaza amma ki kiyaye dokokin Allah duk wanda ya zalunce ki kowane ne sai Allah ya kwato maki haƙƙin ki yawmun minal ayyami ana kwana ana tashi komin daɗan daren daɗewa yasa ku yi a hankali malam ya ce al'imamu ahmad bin hanbali ya fitar da hadisi daga abu sa'idin anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce iftakharatul jannatu wan wuta da aljanna sun yi majunansa alfahari faƙalatin naru wuta ta ce ya rab ya allah ya dukhulunil aljababira masu girman kai da tsaurin kaiwar mutakabbiruna waɗanda ke nuna isa da girman kai su za su shige ta wal muluku da sarakuna wal ashirafu da manyan gari wa qalatil jannatu sai aljanna ta ce ya rab yadkhulni du'afa masu rauni wal fuqara da talakawa wal masakin da waɗanda suke miskini su za su shige ni to sai ki duba gani ke na kike ba cewa haka idan kina da kuɗi na yar wuta mace ke mm, mm, ki bi Allah saboda kuɗi alama ne na sama mutum ɗagawa da girman kai kalla innal insana la yataga an ra'a hustagana dukiya na sa wannan mukami sarauta mulki duk yana sa girman kai da nuna isa Allah ya ce a kabira mujrimiha kun ga manyan gari su ne miyagun gari liyam kurufiha suna rayuwa gaba ɗaya cikin makirci a bayan ƙasa wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma kanu yash'urun suna makirci ba san bala'in makircin yana komawa kansu ba domin ba su dago haka ba Allah ya kiyaye wa fi bukhari an sahal mun Sa'adin qala marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne zo ya wuce inda annabi yake faƙala li rajulin ho jalisun sai annabi ya waiga ya ce ma wani mutum da yake zaune kusa da shi ma ra'ayuka fi haza menene ra'ayinka me zaka ce game da wannan mutum faƙala sai mutumin ya ce rajulun min ashrafin nas ka ai wannan mutum ne daga cikin manyan mutane haza wallahi jariyun an Uh, in khataba an yinka ai wannan mutumi ai ya dace ya cancanta duk inda ya je ne ma'aure sai an bashi wa in shafa an shafa kuma in ya nemi ceto ya nemi beli za a bashi wa in kala an yisma kuma in yi magana za a saurare shi an yi yisma alkauli duk maganin da ya faɗi za a saurara za a aiki da ita qala ya ce katan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya shiru sun mamarra rajulan akhar sannan sai wani mutum ya zo ya wuce kuma faƙala lahu sai annabi ya ce ma abokin zaman shi ma ra'ayuka fi hadha to ko me za ka faɗi kan wannan ƙala sai yake a a a haza rajulun min fuqara'il muslimin wannan mutum ne daga cikin talakawan musulmi haza jariyun in khataba Allah yunka in yaje neman aure ba wanda zai bashi wa in shafa Allah ya shaffa kuma in yi bin baki ya bada hakuri akan wani abu ba za a karɓa ba in yi nemi beli ma ba za a bashi ba wa in kala Allah yasma li kuma in yi magana ba wanda zai saurare shi talakan wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce haza khairun min mil'il ardi mithla haza kun ga wannan to ya fi irin waɗancan a cika duniya da su to ya fi su alkhairi a wajen Allah ba talaucin ne Allah yake kallo babbin Allah ne akwai talakan da yake matsiyacin gaske ne ba ruwan Allah maɗaukin sarki da shi talaka ne ɗan bida'a talaka ne mushiriki talaka ne zalimi talaka ne mai bin son zuciya dukkanin rukunan bala'i sun gama tattaro a kan shi kuma ga talauci ga wannan bugu biyu zai ci ga bugun duniya ga bugun lahira mun gane wannan da kyau ko wannan ya yi asaran gida biyu shi kuma wancan to zai karkon kifi a nan gidan duniya ya shakata amma karshen shi kuma cikin man gyada zai kare duk babu daɗi a ciki allah ya kiyaye wa qala muhammad bin ka'ab al-qurazi fi qawlihi ta'ala muhammad dan ka'ab al ya faɗi dangane da faɗin allah da ya ce idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a yana mai fassara suratul waqi'a idan mai aukuwa ta auku ba wanda ya isa ya karyata aukuwanta sanda ta aukun ta ɗaukaka wasu ta ƙasƙanta wasu ƙwale ce ta rijalan kanu duniya murtafi'in lahira za ta kaskanta wasu mutane ta tozarta su a tattake su a wulakanta su a wuta wanda a gidan duniyan nan su ne manya wa tarfa rijalan kanu fi dunya mahfudin sai kuma ta daga darajan wasu waɗanda a nan gidan duniya su ne wulakantattu don ba su da dukiya don ba su da mukami don ba su da ilimi don ba su ba su da abubuwa da yawa ake wulakanta su a duniya lahira sai allah ya ɗaga su qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi da yace bi hasbi mri'in min sharri an yahqira akahu muslim a cikin hadithin annabi yace ya isa mutum ya tattala sharrin da zai iya kai shi wuta kaddar bai da zunubi ko kwaya ɗaya sai wannan to ya isa ya zunubin da zai zama mai sanadiyan shiga wuta shine wulakanta dan uwan shi musulmi ya'ani yakfihi min sharri ihtiqaru akhihi muslimi wallahi wallahi al'adun ki ji tsoron Allah baiwar Allah ki wulakanta yar uwanki musulmi na aiki ko da magana ya ishe ki bala'i duniya da lahira fa innahu innama a akahu almuslim litakabburihi alaihi ba abin da sa ki wulakanta ɗan uwa ko yar uwa musulma sai dan kina da girman kai kina ganin kin fita wal kiburu min a'zami khisal sharri kun ga girman kai to in ɗabi'a aka tattara miyagun ɗabi'u waje ɗaya malam ya ce babu ɗabi'a mafi sharri irin girman kai ofis sahihi muslim ya zo cikin sahihu muslim anan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qal annabin rahama ya ce la yadkhul aljannata man fi qalbihi mithqalu dharratin min kibirin ba zai shiga aljanna ba duk mutumin da ya zama a zuciyan shi akwai kaman kwayan zarra na girman kai kowa ne ne ba shi ba aljanna yana kallonta ta sai dai ga wasu na shiga wa fihi aidan annahu qala cikin muslim har ila yau annabi ya ce al'izzu izari kun ga buwaya da jin isa allah maɗaukin sarki ce wannan kwarjallon shi ne wal kiburu jin girman kai kuwa da'i wannan ma fi na ne in ji allah faman na za'a ne zabtuhu duk wanda ya jayayya da ni cikin waɗannan abubuwa guda biyu allah maɗaukin sarki ce sai na azabtar da shi za'atuhu lillahi ta'ala sifatuhu duk jayayya ga allah faman na za'ahu ne duk wanda ya jayayya ga allah cikin waɗannan siffofi allah la taliqu bil makhluk wanda ba su dace ga abokan halitta su yi ƙoƙarin shiga cikin wannan abu na mahalicci ba ka fa biha sharran wannan ya isa mutum ya tara sharran da zai zama mai musiba shi yasa kina takama da kuɗin iyayenki ko dukiyar da aka mutu aka bar maki ko dukiyar mijinki ko kyawun fuskanki ko wani ɗaukaka can na daban kika sa ma kanki jin isa da girman kai kin ji makomanki wannan shine aikin banza kenan kin ƙare rayuwa a iska ki je lahira Allah maɗaukin sarki ya banka ki a wuta ne amfanin abin da kika yi akwai amfanin baɗi barai la ya kiyaye wa ibn hibban ya zo a cikin littafin as-sahih na ibn hibban an fudalat ibn ubaidin an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala fudalat yace annabi ya ce salafatun la yus'alu anhum mutum uku ko tambaya a kansu ba a yi rajulun yunazi'ullaha izarahu mutumin da yake jayayya dangane da fizgi kwarjallan Allah wa rajulun yunazi'ullahu laha rida'ahu da mutumin da yake kokarin fisge ma Allah mayafin shi fa inna rida'ahu alkibriya girman kai da nuna isa da jin mutum shi wani abu ne wannan mayafin Allah ne wa izaruhu izzu mutum ya rika jin buwaya wayan da bai dace da shi ba wannan kwarjallan Allah ne wa rajulun fi shakkin min amrillahi ta'ala da mutumin da yake cikin shakka dangane da al'amarin Allah Allah ya ce zai gafara yana shakka zai yi azaba yana shakka zai yi kaza yana shakka shi ma bai da tabbas game da abin da ake gaya mai na shi a faɗa hadisi daga annabi mutum ya ji shakka a faɗa ayan alkur'ani game da abin da Allah ya tattala mutum ya ji shakka mun gano wannan da kyau ko wal qanutu min rahmatillah da wanda yake yanke tsammani daga rahamar Allah duk wanda ya shiga nan ya shiga uku waɗannan ko tambaya kan zakar kai domin Allah maɗaukin sarki zai ɗanɗana masu koda ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye mu wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihu muslim an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala nabi ya ce man qala halakan nasu fa huwa ahlakahum duk wanda ya ce mutane sun hallaka kun sana irin wannan ko mutane sun zama mutanen banza mutane sun lalace baki daya mutane sun yi kaza shi yana nuna cewa da shi kenan to shi din ya fi su tabewa shi din ya fi su hallaka shi din ya fi su duk abin da yake faɗi din qala malikum imam malik ya ce idza qala zalika tahazzunan lima yara fi nas idan yana faɗin wannan magana ne saboda damuwa dangane da halin da ya ga mutane sun fada ciki ya anifi dinihim sun shigo da abubuwa na bid'a na al'adu da son zuciya cikin harkan addininsu to fala ba a san in mutum ya faɗi wannan saboda wa'azi da faɗa da shiryarwa gare su maluku ya ce babu laifi wa iza qala zalika ujiban bi nafsihi amma in ya faɗi wannan saboda shi yana ganin ya tsira yana ganin shi mai ilimi ne yana faɗin ganin shi ustaz ne shi kaza kina ganin duk jama'a ke kin fi bin Allah ya faɗin haka gare su wata saguran linnasi don kaskanta al'amarin mutane da raini gare su wa huwal makruhu alladhi nuhiya anhu wannan yana daga abin da shari'a ke ki wanda ta hana zakarhu abu dauda fi sunanihi abu dauda ya ambaci wannan a cikin littafin shi a sunan ci gaba da wancan hadisi sai annabi ya ce kullul muslimi alal muslimi haramun kowane musulmi dangane dan uwan shi musulmi haramun ne kamar zaki tambaya ke ce me sai annabi ya ce damuhu jinin musulmi wa maluhu dukiyan musulmi wa irduhu mutuncin musulmi waɗannan abubuwa guda uku kun gadi ana ta sharhin wasu abubuwa ko to yanzu kuma an ƙara koma tsindum annabi ya ce kun ga jinin musulmi kun ga dukiyar musulmi kun ga mutuncin musulmi to haramun ne wani ya taba waɗannan ina fatan mun gano wannan da kyau manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya faɗi wannan sai mala ya ce haza mimma kana nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya khatubu bihi fil majami'il azima duk sanda aka yi taro mai da yawa mutane suka taru to manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan tsaya wajen yi masu nasiha da wannan hadisi fa innahu khataba fi hajjatul wada annabi yayi wannan jawabi a hajjat hajjin bankwana yawman nahari a ranar sallah wa yawma arafa yi wannan jawabi a ranar arafa wa yawma tsani min ayyami tashirik da yini na biyu a ayyami tashrik a kwanakan zaman minna sai da annabi ya jawabi ya wa'azi ga mutane dangane da wannan abin wa kala ya ce inna dima'akum kun ga jininku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne wani ya taba na wani ka hurmati yaumikum haza kamar alfarman yin nan naku fi sharikum haza a wannan wata naku wa fi baladikum haza da wannan gari naku in kin san alfarman maka annabi ya ce duk wanda ya nufin yin banna a garin maka ya mutu bai tuba ba nufi kaɗai a zuciya allah madaukakin sarki sai ya wulakanta shi a lahira sai ya azabtar da shi haramun ne ke nufin cutar da musulma ballatin ke cutar da ita haramun ne ke zubar da jinin musulma haramun ne ki taba dukiyar musulma allah bai baki wannan damar ba ba ruwanki da haƙƙin wani ki ba su haƙƙinsu wa fi muslim an abi huraira annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama su ila anil giba an tambaye annabi gani da menene giba faƙala sai ce zikiruka a haka bi ma ya karahu shine ki je bayan idanki ki ambaci bayan idan mutum ko bayan idan ta ki faɗi labarinta na gaskiya wanda ke kin san in kin faɗa a gaban ta ba za ta ji daɗi ba sai kika faɗi wannan shine giba qala ala ara'aita in kana fihi ma aqul sai mai tambaya ce to rasulullahi in abin da na faɗi ba ƙarya ne ba ya tabbata yana da wannan abin fa fa qala sai annabi ce in kana fihi ma taqul in da gaske abin da ka faɗi din yana yi faqad tabtahu kai giban shi annabi kuma ya ce al ghibatu ashaddu min zina wa in lam yakun fihi ma taqulu in kuma ƙarya kai mai abin bai faru ba kace ya faru hatta bahattahu ka yi mai albuhutu iran karya mai girma da ke barin gidan mutum kango shine duk darajar da kike sa ran za ki samu ki zama sai allah maɗaukin sarki ya watse shi saboda karya ina fatan mun gano wannan da kyau duk abu in ya zama da buhut in ya zama da annamimanci giba billahi azim sai ya wulakanta da in allah ya so ya daga ki haka ne ko in kina wala kasa zai mai da ki waɗannan abubuwan suna daga abin da yake haifar wa musulmi ci baya a rayuwarsu gaba ɗaya amma abin ta ce har yau musulmi sun kasa ganewa allah ya tsare mana imaninmu ba mu ƙarasa fassara wannan hadisi ba amma kuma lokaci ya ƙure in allah maɗaukin sarki ya ƙara nuna mana ganawa na gaba da izinin allah za mu zo za mu ƙarasa fassara wannan hadisi fasbanaka allahumma biyamdika shahadu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum to ko kai wasu biyayya ko kar Allah ya sa kai ko ka tafi ko su tafi